da yawa ko zarare eh, irin kuskure ne na waɗanda yake ba su karatu ba irin wannan wa zalika kazari a salk wato kamar shuka ta abin nan wato na abin itace abin nan wanda ake ci ganye habbul sujuli al'abiyal hayar abin nan guna fara wa habbul basal abin nan eh, albasa kun ga ba wani abinci ba illai magani da yake da ita wa qawluhu eh, wa qawluhu allati la yasqar min hadatin da yake wanda ba a diban mai ai kanu ha zalika yutarabu bihi an hadda sunta amma ya zan kwaya sunta ce da qurdin da habul hudul al ahmar da zaituni waɗannan duka ana diban mai kamar gadanan gare ne fa hadhihi la yajuzu bai'uha qabla qabla su bai halatta a sayar da su gabanin in mutum ya saya to bai halatta ya sayar ba sai ya auna ya gani kun gane eh shi ma haka domin ana ɗiban mai gare shi waka zalika kazalika ta ne duk abin da yake fi kuma yana gyara abinci kamar tsan albasa da tafarnuwa wa tabul sannan kayan yaji ka fulful tabul kayan yaji kamar fulful ko san fulful ko yaji mai gora wa kubura ko kimba samar wani abubuwa masu yaji kamuni abubuwa wasu duk nau'in masu abin yaji ne su duka waɗannan sun da kayan da ake sawa ga jinsi ne ba a sayar da su in ka saya ba ka sayarwa sai ka auna sun gane eh, to fala ya dafa fi dalika ma ya harmi na tsani qabla ne to wala ba fa bi bai'i bi bai'i ta'amul qarbi in mutum ya yi rancen abinci rance kayo to nan idan an ka baka an ka ce an baka buhu rance ga ma'auninsa wannan kana iya zuwa ka sayar sun ba su karba ba sun gane kawla an yi zuwa gabanin su kai amanin shi auna domin wannan alkhairi ne an kai masa wala ba ka bi sharikati wa tawliyati wal iqalati fi ta'amul makini qabla qablihi mutum ya sai abinci an ce zakka ka gane a ciki to ko da yake an hana sayar da shi gabani ya karba ya auna to babu laifi da wata nau'ukan ciniki sarika kamar abin nan kake wani ya taho ku hada kuɗi ku biya kaga alheri ne ka yi masa amma kamar ka sayar masa ne ko kamar ka sayar masa garaji wato wannan babu laifi haka nan kauliya kauliya da ka saya sai ka ga wani mai to kace wani na sai abu kaza akan kaza in kana so ka ka biya kamar yadda ya saya ba riba babu riba wannan sai ake ce na kauliya ko da yake nau'in ciniki ne amma duk da haka wannan a tsara sai wani wal duk wanda ya sayar ma ka walwale masa ciniki ta ce na bar ma kamar yadda ka sayar min a walwale ciniki kaga wani ciniki ne ko eh, amma duk da haka wannan ana ganin wani alheri ne mutum yayi wannan babu da shi duk da amin na shi da ta ga shi wanda an ka aura wanda za ka kaula kabli shi gabanin mutum ya karba shi ɗan waɗannan abubuwa uku ya haɗa wani ko ka shi ko hikin wani ko ya walwale ma wanda ya sayar masa a walwale ciniki hmm.

kamar yadda ake yi a nan mutum ya yi kirki don haka nan shi kenan ya gaba sai ya yi ta tafiyar shi wannan haram ne ko ka ne ne ne ka kai kasuwa ka kai abu an bar ma maimakon ka biya sai ka ka biya ka ka fada ka kai tafiya ya ka kai ka bayan an bar ma ya zan naka ya ba ka wasa kai ya kun kulle kirki ina da naira goma na naira goma sai zan kuɗi naira tara da kowa da eh, ka ce abin nan na duba ka na bai kuɗi na bai cika ba ina fata kalo ne nake shi ne kuma iya da hmm. ya kai ina biya a ba ka kana neman a warware kana nema za ka ce ba ka fasa ba eh a wani wani kimi a a ba ka fasa ba kana neman ya yarda ko wani wani shi nan, ko ba ka sukari ya kafa ya an biya shi kenan akwai akwai hadisi da an kace babu khiyar a tawara a babu khiyar an ce da mai saye da mai sayarwa suna da zaɓi malam ya farka matuƙar da su rarraba ba wato malikiya sun fassara malam ya farka in an na sayar ma na saya ciniki ya cika babu wani warwarewa eh an rabu kenan shafi'iyya ke cewa rabuwa da jikin kunna sai da abin an rabu sannan wata in wani mutum ya walwale ya nema abin babu ba to ga malikiya in riga an kirki ba ka da izin ka bada da ka sai dai ka nemi izin gare shi kuma ka yi da mutum ne hmm? shari'a alƙali ya ƙarfi hmm.

akwai mara akwai mara sai dai san aikin sa ba abin da yake tsammani ya fara abin nan da dai kawai to ai ba sai aikin sa ba abin da aikin sa irin wannan ciniki an kai jayayya ya raba ya gyara ya ce a wannan kai baka da gaskiya biya shi ko ko abin kai ka gari eh kwarai ko mutum ne aikin su to in an yi faɗa ba to shi kenan babu dokar da ake bi haka in ba in aikin eh, in sun zauna babu doka ke da amfanin zaman su muke sa su yanzu in ko abin eh, an sa ka bani ba ka sani kai ka zuwa kasuwa bani ka ka zuwa kasuwa ba ka sani abin da za ka yi ba an ce la lahu an amala hatta ba tashi zuwa kasuwa kawai da kusan da za ka yi ba kuma wai kana ganin har kana cewa ta babban mutum za kana cewa haram sai ga shi a da mutum ne kai

kamar wani wani na ta ya yi a ya eh an ta kawo kuɗi ka ce na yarda shi ke nan in ba ka ce ka yarda ba ka ga ba ba asibiti da tsari ba ke nan an ka ce kawo kuɗi ka yarda ya na yarda shi ke nan asibiti ya ce yarda ko in mai sayarwa ce kawo kuɗi ai ya yarda ko kuma kace na yarda ga ga kuɗi ka ka abu da ta ta abin ko ka bayar ko ka bayar ba kin ya zan wannan kaya zan naka shi kun kuɗi ya zan ko kana ba ina ko an sayar ma naira biyar ka ba kuma ka biya amma in mutum an ka cuce shi bayan ya ce a kainin gaskiya ya cuce shi da sai an ka duba an kaga an cuce shi da ɗaya bisa uku wata abin da ya kamata a sayar da goma ne an ka sayar da kilo goma sha biyar ne yana ya ƙara shi da yadda ba kun gani abin da goma an kasar sayar na sha biyar kaga an cuce ka da da su mun kana iya ƙara aure da kilo amma ka ba da amana shi kenan ya ya yarda ba ya ana faɗa shi in kirki da kwallo ba ba ku gama magana ba ana ta amma in ta yarda magana ta ƙare

kaga sai ƙarya ko da kai ba daidai ne da girman kuka ƙarya a kajefin wa'idin fi ma yahillu minhu wa yahrumu ga abin da ke halatta da haramta duk nau'i guda ne alkama da sha'ir da sulfi abu guda ne haka nan nau'in wazzabi da kullu husulfin zabi da za ta samu ina biyu ya buce yake ce ma zabi to za ka iske mai girma da mai tsanni a wata riri da nau'i daban-daban kamar jere za ka iske nau'i daban-daban dawa za ka iske nau'i daban-daban to kowane da duk nau'ukan su duk abu guda ne gani wa wa tabu kudu da dino shi kuma akwai nau'i wajen saba'in na dabino amma duk gaba ɗaya duk a dino guda da niyyatu ta ma masu kafa su kuma duk nau'in tsari wato kowane suna daban yake abin nan wake daban tudun din daban wani kowane suna nau'in kanta ne amma ga kudusi ban daga zakka sun gane ko da zakka kowane nau'in kanta ne ya tulufa abin nan an yi sabani su ya lahar su ya kaulin malikin maganar malik ya saba gare su sun jinsi guda ne su masu kwanta ko ku ba mu nau'i guda ba ne walan ya fi lukalu hufi ta an hasu mu wajen amma wajen zata maganan malik wata tafawa abu ta su duka ba su kwanta nau'i guda ne duk ya ce ne wata in ka yi wannan zakkoki waɗannan zakoki da zakoki duk gaba ɗaya ka samu zakka ɗari uku um, da gare su sa'i ɗari uku da gare su za su fi zakka amma da ciniki ya ce daban-daban wani ƙauli ya ce abu guda kun gane

ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والواشة لكم سنة النعم ولدك ما يخفى كدي نوعي بداني لا قميني abin nan akuya ne tunkiya ne abin nan garewa ce na gida da na daji duk dai mai kafa hudu na dabba abin nan dabba mai kafa hudu na masu iri guda ba a sayar da wannan laba ɗaya da wannan laba ya ta da kudi sosai dai ya ban biye ya yi dai kuma ya ban biye kun gane wani hulmu tsayar kulle su ne sannan nau'in tsuntsu mai kafa jiki kuma ko da jimina ne da ya tsada duk na nau'in na masu abu guda ne da kaji in ya tsada ba kuma ya karamar wani ya ci ba ci

a'a wata in yanzu misalin muke ka kawo min naman naman rago daidai ne ka kawo na ka kaga ba daidai bane ko da yake wata wuri duk abu guda ne wajen ciniki amma da zan saya gare ka eh, kana da naman rago yana da naman bunsuri ba ya halatta in ce na na bunsuri ne bari in baka laba biyu matsayin laba guda naka wajen musanya ai musanya shi ne kirishi musanya ba kirishi ba ne hmm? kun gane ni ina magana ne

ba ya abin nan ba sai ya ce ba ba ce ka kawo ba ko da yake wajen tsina tsina su guda wata duk ne guda amma duk da haka wata kaga akwai ɗan bambanci duk ya da shi dan in inda ya ta ban yace ga hadin naman da mu kawo suna yarda Sai na ya faɗa.

Ya, ada persoalan kan, saya ngerti. Tapi kalau ada jenis ada nak, ada ဒါလို့ဒီကနေ့တော့ပါမယ်။ဒါလည်းဟိုမတရားအလမာကိုလဟာဆိုရင်ဆက်နံပါတ်ပြောပြရခုကိုဒီမဲ့ဥပဒါနဲ့ကိုဒါဒီစနေကဒါစီစီဒက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါရယ်

gwangwanin za ka aje in kana in ka taho za ka sai aje wannan gwangwani ka ba yake ka gane in ka biya ɗebo a baka yana yi a ba yana da

duk da kilo a za ka gani da ma'auni in ya rage kace gashi bai cika ba kuma matukar ka karɓo ka auna ka hau ka biya ka ga yana da wuya kuma ka sayar wani ka kara amma wannan bai gani wannan bai gani wanda ya saya naira ishirin wannan ya saya naira talatin wannan ya saya talatin da biyar wannan ya saya ba a gina talaka sai naira ɗari wannan shi ke tafiya wannan shi ne bin matsala ba gani ba balle a ayi tausayi kana iya cewa haka ban auna ba amma sai na ta gida ko ka duka ne su kawo masu kawo ma'auni tun da kasuwa ce don za a ba hmm. ya rage to an ya ce yanzu da sun a gidan da aura to yayi yawa har ya da yawa wanda da dan ne abin nan kamin rarrar ba wannan aure ba kamar yadda shi sai gidan da haka ya kamata ko yi ta ce ba ba za su ba su iya sa amerika a kan ya halatta amma in ka aiki ya kana iya koma abin da zanani da rubutun da ake yi a shi ne abin nan ka karba kabbara an ce ma abin nan kilo hamsin ne ka ɗauka ka gani

ba kun gani akwai da abubuwan abin da sati-sati da yake mun ke fadu ba shi ka ɗauki ne da yana ma aiki ko direba ne ko wani ne ne ba ka kayyade ga abin da za ka ba shi ba sai ta ta ba ko kuma mai tsaron kanti amma bai da albashi saboda ka sai ta ta ba ka ka koya ma sata tun da ba yi aiki ba sai kai yayi haka ake aiki amma don an koya haka na ba an gyara ba Thank hmm. you. Hmm. an san ɗauka sharafi ne su nuna mai mai motar su ga kayan da muka ɗauko ga abin da ne ga kayan ka ko ya yan rike wannan ba gaskiya ba, na an gaskiya ka ke yi, za ka kana da abin nan eh, kuku ko abin nan ko eh, gadi na ko inda na bature ne sai shi sai akan gaskiya shi dafa abinci har ya gama bai amma in bature ne yake ana kawo wani dan uwansa sai ya fara sata domin ya san nau'in ba shirya bai damu da gaskiya ba

da ka da sun ka haka nan ba a musan gada ma Thank you. wato halaye duk da ku kalla an sauriya wani idan kana shira'uhu matakaddar sayan shi ya zama shira'uhu dalika ala waznin aw kaydin ko da nauyi ko da abin nan ko da abin nan zakka aw adadin ko kuma kida abin nan abu kaza ne kun gane wato mujallafin jiza amma in ya zan wanda an kasa ya tuli guda ne wannan ganin sa ya isa domin kilin kaddi ba kan gani kun gane akwai wani abu da ake cewa bai shi wanda yake ba awo ake yi ba sai a fa shi ne babu sare babu abin nan ka bibi kilin ka san kimaci ka auna ka saya ko wannan in ka sayar ma wani ko baka auna ba kilin ya ba kun gane haka nan kuma an ka baka kyauta an baka buhu ka ba mai abin nan kyauta ko baka sayar ko baka abin nan ba ko baka karba ba kana iya sayarwa domin kyauta ne ba ba ciniki ba inda dai ciniki ne dole ne sai ka karba ka auna hmm. a a guda kawai hmm. sai ka dube shi ka yi ciniki a kai in ya zan fili ne daban-daban ka yi ciniki a kan guda na zai shi wannan bai nan game da awon nan da ake yi na nauyi to ya tsaya ne ga abinci ko kuwa kamar su abincin da aka dogara da shi ko kuwa ya ko ko da tumatir ko da ayaba ne Burodi ne, da

to ni adan ban shi ma ba ka sawa in da mutane ba su yi wannan ba kamar ba su yi da su da wanda ya to wato shi dai fuskantar gawa inda tana cikin filin da ake sallah ko ta yi ko ina ta fuskanta amma kuma a imma ba su keɓance ga inda za su abin nan ba amma maliki bisa ga ruwa ibn qatil ya ce liman zai tsaya daidai da kirgin mai abin nan eh, wanda namiji da mace ko kuma wasu na wata riwaya ake kirgin namiji da kuturin mace wannan akwai cikin ah, abin nan ah, ah, rahama su na duwayi sannan kuma akwai shi cikin muqaddamatin murshidin samu da wala sannan akwai shi kuma cikin abin nan abin nan bidayatul abin nan abin akwai da yawa kuma abin nan ko ga risala in za awa in za awa mutane da yawa ba sai a gabatar da wanda shi kusan ga abin nan wanda daraja ba wanda yake ibada kusa ga liman sannan mai bi masa baya da shi sannan mai bi masa baya da shi aka san kawuri kawuri ta ga yana bibin gaba saura suna baya da shi amma wajen sallah fa aka fi wata yana bibin liman kenan saura suna bibin ba gure ba a runguna ko yake ba su ga sunan gure shi ka gane da wannan na cewa mutum ne bai san lokacin da mai ya fito masa ba har ya taɓa mashi tufafi ko bayan waɗansu kwanaki ya cire tufafin ne sai ya ga alamun maziri ya bushe cikin tufafin ko ya san lalin da ya daga a a maziri ne fito ana sani domin tufafin da kabuwa ba da ke fito ba a sani yana yi ya bu abin nan bawani ya fito har ya bushe da ga alamun a eh bawani da ya fito mutum ya sani ba amma eh, ni yana yi ya fito kana bacci sai mun ji ka sani ba amma yi ba ta wani wanda yake kana bacci eh, in ka gani sai ka sake abin nan sai ka sake sallah yawa eh, da maniyi wanda yake yana bukatar wanka sai ka yi wanka ka ce ƙarshen bacci na cikin wannan kusa in ya zan abin da kamar wannan yi ce kayan bacci da cikin daren nan ka ke nan sallolin yin yau in ka kayan bacci ranar da ya gabatar da azhar da la'asar kenan wanda nabi ko nabi nabi ka ga shi alwala ba ta ce ba ta ta ce ba babu wanka ana abin ba ba sallah ba da alwala to da yadda wata in nabi ya fito in nabi ya fito an ga alwala ba ta alwala idan nabi ya fito akwai bambanci idan nabi ya fito ko da ya fito mutum bai sabin ba ya tafi ya alwala ya yi wanka ya yi sallah sannan daga baya gane mutum ya ce masa ba ya tashi sallah domin ya yi sallah ɗauke da ta kawai amma alwala shi na nan kun gane ko ya kan nabi ya fito na baka sani ba ko kuma eh, nabi manini a eh, abin nan ban da manini zai ne ya ko kashi ya fito baka sani ba sai dawo ya fito baka sani ba hatta su kai alwala da kasan da kai ba ka tuna ba gane da ko bayan lokaci ya wuce ba ka domin zaman da ko zaman da ko zaman da ka gane dukkan da ga da mai sallah ko da wajibi ne da ka tuna da ka a tashi kun gane ba kai to amma shi da zai yi ta ga to to alwala ba ta yi ta an yi ba da mata ta ba ta ba ta ko kuma ne wannan na cewa ina so in san irin addinin da annabi Isa yake yi ba ya bar duniya da kuma irin addinin da annabawa ke yi kafin zuwan addinin musulunci ya a zama sanin su gare kuma ya jula a kamfani sai ya ce in ba shi kuɗi in kamfanin za ba shi kaya za mu raba riban kuma zai sayar mini da kayan to in ba shi kuɗin nan ya halatta wato kana iya ba shi kuɗi wato ya zan kirada ka ba shi kuɗi ga su ka kai kai kuɗi in ka samu riba sai da rabi ni da rabi Eh, ba ba ba ba an ba ba ne ba ba ba ta an da an ba ne ba ba ba shi ne kai da rabi ni da rabi ba aka akwai garar amma wannan garar ya halatta don an ce ba a ba talaka shi fatawci mai kuɗi sai zauna da kuɗin sa bai iyawo shi ko mai talaka bai bai samun kenan abin sai a zauna masa saboda haka akwai irin waɗannan abubuwa waɗanda yake in an ce abinci sai su duka akwai abubuwan haram amma akwai wahala saboda ka shari'a ta ta shirya da za za a kawo da kawo da gare shi ko yana halatta mutum ya sayi kaya amma a ce ba za a ba shi ba sai bayan wani lokaci alhali ko ya riga ya biya sosai salamu wato abin na salamu kan gida a ce kawo buhu kaza ko abu kaza rana kaza a kudin ka kaza ba kudin sauran mun kawo abin abu kaga ba da hankali hankali da kai mutum ya halatta mutum ya ci bashi mai yawa kamar na gina gida don na ji an ce wani sahabi ya mutu ana bin sa bashi sai annabi ya ce ba zai yi masa sallah ba sai an biya ba sai an biya ba shi abin nan wannan zai hada إذا دار بعد ذلك أجلا قريبا ما تقدر به تلك السلعة إلى ما تكون فيه المشورة أو ما تكون فيه المشورة كيف أبن ليس أي شاورة يتكلم أبوكم شاورة سوى ذني إلا في قدرة بمجرد أنهم لو قد جاء وكما أولي رسول kun fahimta ko yana sabawa gargadon sabawa abin abin saye wal maswarar takunu fi kullati saman aw kasaratihi wato shawara ga yawan kudi ko ko karancin sa da zai da kiran ala shira'i aw ala bai ko ko ai shawara ga cewa a ci gaba da ciniki ko ko عصايا والإحد الغار يكون فيها لكل عقمين هو أجر بعض حالي أجرنا أنا صاحب أنا صاحب غربنا ندبر هل في هذا الباب في ثلاثة أيام إن كما دب عليهم في نفس الوقت إيه أولا خواف أنا أبكي إن لدي جانا هكيك أمين ده دباوة إن لأين في نفس الباوة في القوانا بيرجع ما هو بدا كم هي النظر أبنى ليس بار حالي دون كل هذا حالي أنت وعمل في الدار الشهر وناوي إن جداني متنسي أنا أصنع جربا يدع جدا

eh ko ka ko ka zauna ko wani na ka zauna kana iya cewa abin zan ba kwana biyu in ya zo ka ɗora hawa kana gani matuƙar da abin nan in ya ce zan yi tafiya zuwa kano abin nan zai in jara bayan gari to in ta ɓaci akan hanya ba ya abin nan amma in ya wuce inda ya kamata shi ke nan da hasara in ya tare da aiki ba wannan jara baya ne yake wala yajuzu na kada kula khiyar irin wannan ciniki na zabi to ba a cewa kawo kuɗi a aji domin an kawo kuɗi an ka aje ba sani ko ko an ka ba mai sayarwa kuɗi ba sani ba kenan kuɗin da an ka bashi bashi ne an ka bashi ko ko kuɗin abin sayarwa ne kun ga ba ke nan ba abin nan Eh, an ba mutum kuɗi da sannani ba ne na ciniki ne ko na bashi ne don in ga ciniki da yadda ya zan bashi don ciniki ya ya zan kuɗi kuɗin a saye eh, ne suna kuɗin saye ولد ولد ولد ولد ولد كده ايش هذا عن كيف كده ما تفهم ما تفهم a'a ah, wannan gwamnati gaske yana zuwa yanzu hankali menene advance menene abin nan menene advance menene abin nan biyan kuɗi har to in sai canza fa a sai kenan baka bayar ba baka bayar ba Eh, ya fara ga ya jarraba shi ya a ta abin nan illa in ba ba aminci ai ba a kan rabban eh, shari'a ku tuna wani abin nan muna magana wannan kuma akwai shari'a tana can tana jiran mai rashin gaskiya ka gane Eh. in da kai ka ɗauko da zaɓin kankarar bashi ba komi amma ya sa ma sharaɗi ta wani ba ya halatta wala fi uhuda fi salat akwai abin da in ka kai bawa wato abin nan kowane iri ne cikin kwana uku in wasu ayyuka sun ka bayyana kamar yadda akwai kusurta gare shi eh, na kaka tsaye hannu ko wannan eh, irin wannan barat eh, barat ko kuma akwai hauka gare shi cikin kwana uku in ka gani ce za ka mayar saboda haka ya ta in an sai bawa da wannan uhuda ta kwana uku ba za a ba da kuɗi ba sai an kwana uku an gaba da irin waɗannan ciwo kun gane wala fil muwada'a haka nan akwai baiwa wadda yake irin ta ana sayanta don taki ya kai kyakkyawa ce da in an saya sai mai yawan da saya ya ajiye ta wata guda ta yi ko kuma haka haila don ta yi haila an tabbata ba da ciki shi ke masa ma abiya to kamin abiya din nan ba ajalin nan haila ba a biya ko an shaɗanta ba a biya domin suna yiwa tana da ciki mai wanda ya sayar da ita kun ya wuce da ke nan kun gane wato ba za a biya ba da sharaɗi in ya zan da sharaɗi ne amma in ya zan shi ne sai yake in za kuɗi ka ajiye wannan ba komai ina zai amfani da yakin da cinki da ya su zanta ake ba ba don haka ake gudun kada dan sai haɗu da wannan dan wancan ba

ko gane ko shi ne saya ko kuma wata abin galibi wajen amin amintacce an fi son mace akwai ta a sa da wani amintacce tsoho إذا ظن بشرتين أبا أبيع والنبقة في ذلك واللمان على البائع وتوقع إلن لوكة عند أنك wannan ciniki na. na zaɓi ko kuma na ƙuda na kwana uku ko kuma na wada'a to duka don wani haɗari ya samu abu ya halaka to shi ne sayarwa abin da hita hannunsa ba na shi ne shi yadda asara shi ne da ma'an bayi kun gane ko ya ta irin wannan cinki da aka yi ko na zaɓi ko na eh, abin nan kwana uku da ta kwana uku wadda yake an haifi ya bayyana ga bawa a walwale ko kuma muwada a tana da ciki a mayar to kamin a zartar da cinikin wani aibi ya samu to hasara ta mai sayarwa ce domin ba da ya da ita hannun sa ba. cewa idan ya je wani abu ya faru can gari. Sun zaɓi ne. Eh. Hmm. dan ya san da aikin komai da yanzu ya ka za a abin nan kai aiki da ita har abin nan eh, da na zuwa kan wannan yana yi abin jaraba dai kana iya zuwa kawo ka mu kana iya zuwa kawo ka mu a ce jarabawa ne amma an kawo ke zuwa sanin ko ba da kawo ta ai da ya ce kai masu kai da su kan ba da yaudara ce suke yi ka taɓa ganin garanti wanda an kamar a to ban yake ka sai ka biya abin nan na a cikin wanda an ka da wato ta in ya baki abin nan in injin ya baki an tabbata ko zai baki sai ya shekara amma kuma a ce ka ka biya abin nan in ya zan akwai garanti na gaskiya ai kenan ba za a ba za a insurance ba eh bugun aljani to akwai abin nan idan taka eh, gudun jinul eh, in mutum ya same shi ya zai fadi haka ga kun hana hita ga bakinsa farfadiya eh. akwai wanda ba aljani wanda yake na jini ne Eh, ba aljani ba ne eh. akwai wanda yake ba aljini ba ne haka abin ya same shi akwai wanda yake jini ne har yana yiwa a ɗauka eh sai a to ciwo ne wanda yake na gado yana yi wa zan hauka abin a misali akwai hauka wadda yake ta bugun aljannu akwai hauka wadda yake ta jini

in kayan abinci ne in kayan abinci ne ba ba kawai ya kawo to ba ya halatta wani dillali ya karba ya sayar masa shi zai sayar da kansa eh. yana nan tafi za mu yi magana a kan shi Thank eh. <laughs> الدين ونحن خليج بينا وما بعد تسليم تسليم بعد فيه وبنج جدا ينا يا زين كان ما بدو ادنا ويي بدل ما كان متعن اه اي آه، ما هو عيد هنا يا وا مش هنا من كون اما كون كون يا الله بيرضى انا ادنا اه اشوف هذا اسبب فضلني tun ga wani ma an hore masa aljannu a an tattaure su a shi ka kwan wato Allah ne ka gane da da to abin nan ufar ba ko ta cikin ayyukan aiki don ka kai dawa ka aiki abin ko ka aure aiki da farfadiya bai cikin ayyukan amma hauka ne ana iya mayarwa a kuma da ake tambaya an ce eh, in ya zanga jini ne jini na uwa ko na uba yana yi yawa ta mutum ya dauka eh, eh, to na ba wani in yi sallah yi wata sai sun yi <laughs> wani ya yi sallah a wani wuri sai masu wurin a kone wurin na a yi in ya zama ciwo ne wata abin amma in ba na ciwo ba ne wata idan yana yi wata ya samu uba bai da Thank you. wato wa inna ma yi tawada ulil istibra'i aljariyatu lati lil firash fil aghlab wato abinda bai'ul muwada'a a ajewa to wannan ciniki sai ga baiwa wadda yake irinta ana sayanta ne don taki don shinhida wato kyakkyawa ce to wannan idan ka saya to ba a saurin zartar da ciniki sai ta yi haila sai a ajiye ta ga wani amintacciya ta yi haila suna a zartar da ciniki hmm. hmm. galibi aw lati aqarra al-ba'i wa ko wanda yake mumuna ce amma mai ita yace na take ta ka kenan an sayar da ita sai an dakata an gani babu ciki hmm. ya gane wato wadda ake kyawa ko bai ce a take ta ba sai an dakata eh, eh. Hmm. a'a ko da hulla ka saya kana iya cewa kai na shawara na gani ina so ko ban so shi ma mai sayarwa yana iya cewa abin nan zan sayar ma amma sai na shawara na sayar akan kaza amma kuma ba zan tura ba sai an shawara zan tura in shawara in gani ina abin nan in ina ga rashin sayarwa ya fi in ta abin nan eh, abin nan ka tafi da kudinka kan ka gane

ka gane ko kuma abin nan tunkiya yana son sai mai ko akuya yana son sai mai nono yanzu yana yiwa abin nan gata da hantsa ciki da kaki tatsawa ne don ya taru ya taru amma an yi suka an kai kwana uku ana tatsawa kaga in mai nono ce na gaskiya za a gani ka gane ba yana ci da ita ba mm. Mm. wannan in kai wanda shi kai mai saya ba dai kana so ba ka saya da irin wannan ciniki duka zai ka gani wanda bai sa sharadi ba sai a tilasta abin nan a saurara masa ba ko ni a ke sayarwa ban san yadda abin yake ba ma kai za ka saya kana son ka jaraba ka gani sai in ce a'a ya ce a shi kenan ka zuwa ga kwana uku yan aibi ne na hauka ko yana abin zai za a gane yana yi wa abin na hauka da na kuturta har shekara guda sannan a gane da na in bawa ne akwai wannan kwana uku shari'a ta yarda da shi rediyo shi rediyo yana yiwa ya kai mai wanda ya iya abin nan ya gani ya bude ya gani in ya yarda shi kenan in yarda shi a'a wanda zan shawara da shi bai nan ko kuma yana da aika da yawa saboda kwana uku nake so a yan kwana uku in an ka karya goma ta uku ba ka zo ba shi kenan sun ya tabbata kun ga sharadi kun ga sharadi ka ta faɗa masa ya yi shi zan mai bayani a to sai ya yarda yan sai sun ya tabbata in ya yarda shi kenan kana su daren kayayyaki ba a kowa dara a zo ne kamar yayi amma ka ce sai na yi kamar kwana biyar haka yanzu daren yayi Eh, wato wannan abin nan jubili kenan ka ba in na ka sa mutum aiki in aikin ya yi ga abin da za ka biya to wannan babu da ka ce kan ɗaukar kwana ka da in gani in ya yi na a yi fada yi eh, cikin wajen to ya amshi kuɗin da ba san ko sun zama shi ko ba zama shi ba shi ne an ka halatta ba in bai da sharaɗi ne kace biya sannan in in gani ce bai ba don yana yiwa kenan kuɗin bai zama ka ko ya zan bashi ko ya zan kudin aiki ba a biya sai ya lokaci ya ya ya shi ne an kace da sharabi bai halatta ba amma da zabi shi ne sun wanda adda abin wanda adda ake ce bari ba kudin ka aje ka ba ne ya halatta ba tilasta shi ba kana cewa wani an ce kullum ko wani ana bibin yarda shi in bai son ciniki ya tashi ba kasuwa ya rikici ciki <laughs> <laughs> in kuna magana yanzu domin abin ba a ce muku cibiyar waɗanda a shugabannin kasuwa suna nan cikin kasuwa abinda aikin su irin wannan rikici su gyara shi ko kana so ko ba ka tilas ka bi abinda shari'a ta ce kun gane ko hmm. a karatun bayan an yi ce idan mutum zai yi sayan abu dukkan na abin kai ka biya ke wa da cewa a abinci don ka sai abinci ba ya halatta ka sayar sai ka biya ka auna sannan in za ka sayar ka sayar don haka eh, irin masu sayar da abinci sun kashi kashi ba ya halatta domin in ka kai guda ciki yana yawa ga wanda ka saya amma kuma hankalin ka ɗauki zuwa ga wani wato ta bukan ya kenan ka sayar ka gane yanzu ko modin Allah zai zama to kashe ne na ba da kuma za a ba wurin da zai yi wanda ake kawo in ka ga in kashi biyu ne ko uku yana yawa ka hankalin ka fara zuwa ga guda ka shi an naka sai ka dauki an kuma wato ka da shi da wannan nake bai ba kenan don haka wato kullum sai a aje ko na kaje kawowa zakka kaza ko ko da ba kaza za a bayar sai a ɗebo a zuba in ya ɗebo da ma'auni ka zuba ka ɗauka. Yana da ne abin ce. Shi ne ma'auni ai za a shi duk gari haka ne. in ka matsera kake in abin nan kafiri kake in abin nan eh, kawo duk ma'auni guda ne ko ina ka tafi in rawani gare ka in kula gare ka in kuma da abin nan ya Allah bai yarda ba don kai dai ko ne <laughs> hmm.

shi eh, ya mu yana yawa ba ka gani in kana so wannan na kaso na abin nan san kunne ba shi yake sayarwa ba amma in ka saya a kan suka shi a kawo ma kamar yin da idan ya zama duniya zama idan idan kamun kuma ka ya yi eh abin nan ce zan yi ciniki akan wannan eh, eh. an a ce da hmm. hmm. idan shi mai siyarwa bai faɗa ayyuka ne sai kuma yadda san ayyuka da da suka karanta wa bai wannan kayan aikin abin ba kaza ba kaza yana kaza amma shi ba kasuwarsa yana nufin domin ya ko da shi ne wannan kaya yake buri ga dinga nuna aiki ba don karfi to aikin na gaskiya ne ko ko na ƙarya ne na aiki gaskiya ne to daidai ne ka abin ka ce akwai kaza cikin aiki akwai kaza akwai kaza in baka yarda ba sai mutai da dan sun ka sani su gani dan da ya kamata ko ba ni da kowa ya bai sai aka faɗa masa abin eh? nan ya halatta a yi tsada da likita saboda lura domin an ce ba wato akwai abin ba ga ju'uli ga ju'uli ba a tsada sai abin nan in kai ne aiki kaza ya ba ka kaza kaga sai ya yi ko ba haka ba to nan ga likita akila yana yiwa in kace sai ya an warke ala abin nan kaga yana yiwa ya ya ki ko kuma a ce ba tabbata ko ba a warke ko ba a warke ba saboda ka ya halatta a yi da likita ko ko mai karantar da qur'ani in yaro na ya haddace kaza ga abin da zan bayar ko da yake ba sani da ko da haddace ko da zai haddace ba shi kuma likita ko da a warke ko da za a warke ba amma duk da ko da yake akwai garar amma akwai lalurar mutane ciki ya halatta muna nan ta za mu magana a kai hankali a nan contract in ka yi ga abin da za a baka ka gane eh. a akwai zangaci da jinga jinga ta kai aiki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga abin da za a biya ka ko ba haka ba in kai rabin aiki a baka rabin abin hmm?